baki mai yanka wuya. Gidajen siyasa daban-daban sun haɗe a jam'iyyar APC a jihar Zamfara. Ko yaya PDP za ta ji da wannan yakin? Jama'a Assalamu alaikum. shekara ta 2023 na dab da kamawa wadda kuma ita ce shekarar babban zaɓe a najeriya lamarin da ya sa jam'iyyun siyasa suka ƙara azama wajen yakin neman zaɓe da alama kuma gidajen siyasar apc da kansu ya rarraba a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya a babban zaɓen da ya gabata sun ɗauki darasi domin kuwa an ga sun haɗe baki ɗaya a taron ƙaddamar da yakin neman zaɓen gwamnan da aka gudanar a ranar talata. Duk wani wanda a shugaba kamar yadda Sa'idu ɗan Sado ya faɗa gashi yana wannan wurin. Duk wani wanda na taɓa rika muƙami na kwarai kuma mutumin kwarai mutumin kirki na jihar Zamfara gashi yana wajen. Yau Zamfara ga ta nan wuri guda ɗunke kamar yadda shugaban mu yace ya yi duk wanda ba a gani nan ba to bai ya kasance a matsayin zakka gaskiya ta yi halitta duk wanda ya ga mutumin da annan wajen to ya samu kwanciyar hankali ya samu natsuwa wannan abun da muka yi shi da ya isa ya sa jama'a jihar zamfara su zauna lafiya domin duk wanda a wannan wurin mai son zaman lafiya ne kuma kowane su ya yi kudurin in Allah da sai zamfara ta zauna lafiya duk yadda muke son mu kawo ci gaba idan ba mu zama lafiya ba za mu iya kawo ci gaba ba. Gwamnan jihar ta Zamfara Bello Matawalle kenan da ke neman ta zarce wannan karo a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC. Ga waɗanda suka sha'afa bari mu tuna muku. Tun farko a zaɓen shekara ta 2019 da ya gabata. Gwamna Matawalle ya tsaya takara ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP inda ya fafata da jam'iyyar APC a ƙarƙashin gwamna da ke kai a lokacin Abdulaziz Yari Abubakar. Waɗanda kuma aka ayyana cewa ita jam'iyyar ta APC ce ta lashe ɗaukacin zaɓen baki ɗaya a jihar. To sai dai gabanin gudanar da zaɓen jam'iyyar ta APC ta shiga wani babban rikici kan tsayar da 'yan takara. lamarin da ya sa wasu 'yan takarar gwamna takwas a lokacin a ƙarƙashin jagorancin sanata kabir garba marafa suka garzaya kotu suna ƙalubalantar zaɓen na jam'iyyar tasu ta apc bisa wannan ne kuma kotu ta rusa ɗaukacin dukkan zaɓen na jihar ta zamfara da apc ta lashe inda kuma ta baiwa jam'iyyar pdp nasara lamarin da ya sa matawalle ya ɗare kan kujerar mulki tare da dukkan sauran 'yan takarar jam'iyyar ta pdp To amma kuma an ci gaba da jan daga tare da kiran juna da sunaye daban-daban tsakanin bangaren na gwamna matawalle da na tsohon gwamna yari. Sai kuma kwatsam a shekarar da ta gabata ta 2021 matawalle ya fice daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Da farko a lokacin ma an ci gaba da samun takaddama tsakanin bangarorin biyu. Kafin a 'yan kwanakin nan aka sami sulhuntawa, kuma bangarorin suka dawo ƙarƙashin inuwa ɗaya. ciki har da tsohon dan majalisar dattawa sanata sa'idu dan sadau duk jihohin da ke najeriya na yi jami har jihohin pdp har na amga babu jiha irin jihar zamfara ita kaɗai ce jihar da da gwamnan 1999 da gwamnan da ya gade shi mamuda da gwamnan da ya gadi mamuda dr abdul aziz yanzu da gwamna mai ci yanzu duk suna cikin jam'iyya guda ɗaya ita ce apc babu ci da za ka samu wannan saboda ka ina roƙon ku don allah ku taso don najeriya ta gani ta shaida gwamnan na 1999 ka taho gwamnan da ya gade shi ka taho da ku da aziz ya ka taho taho To sai dai kuma duk da wannan an sami bullar wata fargaba ta cewa ta yiwu sulhun bai kai zuci ba. Inda ake zargin wasu da kitsa kafar ungulu ko kuma wake da shinkafa a zaɓe mai zuwa. Dalili kenan da ya sa tsohon gwamna Abdulaziz Yari ya kawar da duk wata fargaba a wajen taron. Duk wanda ya so ya ce ni Abdulaziz Yari na ce ai wake da shinkawa ku ce mai na ce ƙarya yake yi. wake zalla ko shinkafa zalla babu wake babu shinkafa ko muna tabbatar maku da cewa zaɓen wannan jam'iyya a mataki na jiha da mataki na ƙasa zai inganta rayuwar zahurawa in Allah ya yarda abinda muke gani a yau muna yi ma Allah godiya a cikin wannan jam'iyya abinda aka gani duk wanda ba cikin wannan tsarin yake ba kowa gane shi sai gaba ne haɗu kuma kowa ke wuce mai a siyasance a ga yarima a ga mamuda a ga shehi a ga matawalle a ga ɗan sadau a ga nasiha a ga kabiru marawa a ga kabiru ya'u a ga tattani odi a ga jarar masuna ali a ga ambasada yi guda duk wannan ya haɗu da wannan ya san cewa a siyasance ya tashi aiki hatta mai abga yana nan muna gode ma Allah bisa ga wannan haɗin kai da kan famu. To amma kuma jam'iyyar adawa ta PDP a jihar ta Zamfara ta ce duk wannan haɗakar ba ta razanar da su. Duk da cewa su ma yanzu haka suna a gaban kotu akan badakalar zaben fidda gwani. Bayan da wata kotu ta rusa zaben ɗan takarar gwamna na jam'iyyar Dauda Lawan Dare. Suna Sunana Faruku Ahmed Gusau, Shatima Rijiya, kuma mataimakin darakta na yaɗin labarai da gangami na ɗan takarar gwamna dauda lawan alhamdulahi muna da kyakkyawan ƙuduri a jihar zamfara mu 'ya'yan jam'iyyar pdp muna son a ma talakawa adalci kaga wurin gangamin su ba su yi magana shi gwamna ya shekara hudu bai faɗi irin alƙawulla da ya yi can baya ba cewa ya cika su sai gashi ya sake ɗaukar wasu alƙawulla a ƙaura tuhumar da muke yi cewa baya da abin faɗi da zai yi na shekara hudu da ya yi a jihar zamfara gangamin da za mu yi za ka gani kuma za ka shaida jam'iyyar pdp tana da goyon bayan talakawa jihar zamfara tana da goyon bayan matasan jihar zamfara tana da goyon bayan matan jihar zamfara tana da goyon bayan ma'aikatan jihar zamfara har cikin jam'iyyar apc wake da shinkafa da kaji za su goya ma jam'iyyar pdp da sama har ƙasa saboda mun tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa ingantacce kuma mun tsaye da ɗan takarar gwamna daura lawan dare wanda al'umma ke guguwar cewa su zaɓe shi mutanen jihar zamfara sun matsu da su yi maza maza Allah shi kawo ranar da za a yi zaɓe su kunyata wannan gungu da an yi na 'yan takara ba gungula kawo haɗin kan jihar zamfara ba iftila'in da ya faɗa ma 'ya'yan jihar zamfara don su kawar da shi ba mu ya allah ya so in mun zo wannan gwamnati muna da ƙuduri za mu haɗa mai gangami da zarar an rantsar da mai girma gwamna dauda lawan dare za mu yi kwamiti na al'ummar jihar zamfara kowa ya zo ya ba da shawara don mu kauda wannan harka ta rashin tsaro ita ce babban alloba da ta addabi jihar zamfara wannan shi yasa gangamin kamfe namu za a ga ya saba da yadda su suke yin nasu saboda mu gida-gida shago-shago a local government mazaɓu da sai mun bi mazaɓu 147 da ƙananan hukumomi 14 mun rankaɗe su saboda babu yaudara cikin tayyammu kaga ai su su eh, zaɓen da suke so a yi su yi kamfe su yi kamfe sai yankin ƙaura zurbi bindin magaji shinkahi da ƙaura shi kenan sun gama da nan wure to mu ba za mu yi hannan haka ba wannan salo ne don sun san ba su da abin da za su wani wannan ba zai ba mu wani tsoro ba da yadda Allah Allah zai tarwatsa gungun duk waɗanda sun ka zo suka yi gungu don su biya bukatar kansu Mu gungun bukatar za a roshe su da yadda Allah sun yi sulhu ne don su yi takara babu ɗaya daga cikin waɗanda suka ce sun yi sulhu na wannan sulhu na 'yan takarkarin da za su yi da kuma biyan bukatar su kansu da su da 'ya'yansu da 'yan uwansu wannan ba zai ba mu tsoro ba tabbaci wannan gangami da suka haɗu Allah zai tarwatsa su saboda ba su da al'ummar jihar Zamfara. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka